Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com. Masaurare Assalamu alaikum mu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau litinin uku ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoton taron ƙarawa juna sani akan harkar tsaro da aka gudanar a Majalisar Dokokin Jihar Ondo. za ku ji tattaunawar da na yi da wani tsohon dan jarida Umar Sa'id Tudun Wada inda ya bayyana mana kaɗan daga cikin kyawawan halayen marigayi dan masani Dr. Alhaji Yusuf Matamasile. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan me za ku iya tunawa ko kuma darasin da kuka karu da su a lokacin da yake a raye. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. za mu kawo muku labarin wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC. Sai kuma ra'ayin gwamnatin Amurka, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. jami'ai a jamhuriyar Najeriya sun ce 'yan kungiyar Boko Haram sun halaka mutum tara kana sun yi garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai a wani gari da ke kudancin kasar. jami'an kasar sun ce a yau litinin 'yan bindiga suka kai hari a garin ingalewa da ke kusa da kan iyakar kasar da najeriya akan dawakai da raƙuma sun kuma ce maharan sun kwashe mutane 30 zuwa 40 mafi yawansu mata da kananan yara a yammacin jiya lahadi inda suka yi ikirarin cewa ba za su sake su ba har sai an sako wasu mambobinsu shi dai wannan hari na kusa ne da an kai shi ne a kusa da birnin difa inda wani hari na daban ya faru a ran laraba da ta gabata wanda har ila yau ake daura lakinsa akan 'yan kungiyar ta boko haram a wani hari a wannan harin yan kunna bakin wake biyu suka tada bamai a wani sansanin yan gudun hijira a garin inda suka halaka mutum goma sha daya. To a yau litinin wani babban jami'in diplomasiyyar kasar Qatar ya miƙa wata takardar amsa ga kan sharuɗan da Saudiya da ƙawayenta suka gindaya wa ƙasar ta Qatar a rikicin diplomasiyyar da bangarorin biyu ke yi bayan da aka ƙara wa Qatar tsahon wa'adin da aka bata zuwa sa'o'i 48 na ganin ta cika su. ministan harkokin wajen ƙasar muhammad bin abdulrahman al-thani ya samu tarbar sarkin kuwait sheikh saba al-ahmad a yau litinin a lokacin da ya je mika takardar amsar wacce aka rubuta ta da hannu daga sarkin qatar sheikh tamim a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar kuwait ya zuwa yanzu ba a bayyana kome wasikar ta kunsa ba ko da yake althani da farko ya faɗi cewa sharuɗan da aka gindaya wa qatar kafin a maido da hulɗar diflomasiyya da ita ba za su yiwu ba kasar kuwait wacce ita ke shiga tsakanin waɗannan takaddama tsakanin qatar da sauran kasashen na yankin golf ta nemi a ƙara wa qatar ɗin tsohon wa'adin da aka bata zuwa sa'o'i 48 gabanin karewar wa'adin lokacin da ya kamata ta miƙa wa saudiya amsarta 'yan sandan birnin boston a nan amurka sun ce haɗarin da ya auku inda wani dan taksi ya faɗa kan masu tafiya a gefen hanya kusa da filin tashin jiragen birnin ba da gangan direban motar ya yi ba kakakin 'yan sandan david procopio ya ce mutum goma ne suka a hadarin inda wasu suke cikin mawuyacin hali ita dai taksi din ta fada kan mutane ne a kusa da filin tashin jirage na logan international airport 'yan sanda kuma sun ce dan taksin yana ba da haɗin kai a binciken da ake yi kuma ga dukkan alamu babu wani abu da ya nuna cewa da gangan ya fada kansu rotanni sun ce hadarin wanda ya auku a birnin na boston babban birnin jihar massachusetts da ke gaba teku sun nuna cewa akwai alamun motar ta kwace wa direban ne inda ya ba motar wuta maimakon ya taka birki jim kaɗan kafin ya yi kan mutanen da ke gefen hanya da ƙarshe taxi ɗin ta je ta bigi wani bango bayan da ta share mutanen da ke tsaye suna jiran mota a filin tashin jiragen labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yayin da biranen amurka ke shirin bukukuwan murnar zagayowar ranar da kasar ta sami 'yancin kanta jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya na aiki tare domin ganin an yi shagulgulan ba tare da wata barazana ba sama da mutum miliyan uku ake sa ran za su halarci wajen kallon wasan wuta da za a yi gobe talata a birnin new york ko da yake jami'an 'yan sandan birnin na new york sun ce babu wata alamar barazana barazanar kai hari da aka hango yayin wannan bukukuwa magajin garin birnin bill de blasio ya ce za a zauna cikin shiri saboda aukuwar wani abu na bazata a nan birnin washington dc kuwa dubban mutane ake sa ran za su halarci wuraren bukukuwan ranar samun yancin kan ciki har da wurin wasan wuta da za a yi a kusa da majalisar dokokin kasar shugaban rundunar 'yan sandan birnin peter newsham a makon da ya gabata ya ce babu wata alamar barazana da suka hango amma za a tura 'yan sanda zuwa wurare daban-daban amurka ta ɗage dokan nan da ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga amurkan kai tsaye daga abu dhabi babban birnin kasar da haɗaɗɗen daular larabawa bayan da kamfanin etihad mai safarar fasinjoji ya ɗauki wasu tsawaran matakai a watan maris ɗin shekarar nan dokar ta fara aiki akan wasu filayen tashin jirage goma da ke gabas tsakiya bayan da jami'an amurka suka nuna damuwa kan yiwuwar amfani da kwamfutar ta laptop wajen ɓoye bam kamfanin jirgin na etihad wanda ke safarar fasinja har sau 45 zuwa amurka cikin kowane mako guda daga abu dhabi ya goyi bayan wannan mataki a wancan lokacin da amurkan ta ayyana shi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin an gudanar da taron karawa juna sani akan harkokin tsaro a jihar Ondo ga wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton. kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar jihar Ondo, majalisar dokokin jihar Ondo ta shirya wani taron karawa juna sani don nazarin harkokin tsaro a jihar. Shugaban majalisar dokokin jihar Ondo, Honorable Bamidele Olowo Gunne ya jagoranci taron. Honorable Bamidele ologun ya ce duk mai wasa da harkokin tsaro yana wasa da rayuwarsa ne ya ce majalisar dokokin jihar Ondo ta bai wa harkokin tsaro muhimmanci sosai. Shi ko wakilin kwamandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya da ke Akure kanar uce Chuku Samuel ya bukaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro. Kanar Oce Chuku Samuel ya ce ya kamata jama'a jama'ar ƙananan hukumomi jihohi da ma ƙasa su baiwa jami'an tsaro goyon baya don ana samun rashin tsaro a ƙananan hukumomi ana samun rashin tsaro a jihohi haka ma ƙasa ita ko kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar ondo uwar gida ida harrison ibifuye ta yi kira ga jama'a da su haɗa kai don a tsara dabarun ta yadda za a samar da zaman lafiya a jihar ondo wanda zai sa jama'a su yi kwana a ido rufe ba su yi kwanan zomo ba. We can all come together I'm put to place strategies that will enable us ensure peace and security in this state so that everyone can sleep with their eyes closed. Sarakin gargajiyar kasar Ikaye, Oba George Fadele ya ce sarakunan gargajiya na da ayyuka da yawa da suka shafi harkokin tsaro. That is the job of the traditional ruler. Security information, security gathering, information dissemination. We talk to the Oba George Fadeyele ya ce ayyukan sarakunan gargajiya shine samar da tsaro, tattara bayanan tsaro, tare da sanar da bayanan tsaro ga jami'an tsaro don su ɗauki matakai. Taron bitar dai ya sami halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin sufuri, 'yan kasuwa, da ma masu ruwa da tsaki a game da tsaro da dama a jihar ta Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Kamar da kuka ji a shirinmu na yamma, yau Litinin Allah ya yi wa ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Sila rasuwa, tsohon jigon siyasar Arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Ya rasu bayan wata jinya a Masar, sakamakon haka na tattauna da Umar Sa'idudin Wada, wani tsohon ɗan jarida don jin irin abin da zai iya tunawa da marigayin ga yadda tattaunawar mu ta kasance. To, assalamu alaikum barka da warhaka. Wa alaikum assalam, na Nazir. laya kuma mu na rashin ɗan masani. masani ba alhamdulillah. To Allah ya masa To a matsayinka na ɗan jarida tsohon ɗan jarida kuma mutumin Kano wanda yake kuma ka san shi ba wai sanin shanu ba in ji Hausawa. Wani irin abu za ka iya tunawa game da shi? Gaskiya zai yi wuya a sake samun wato irin sa a wannan zamanin kasan musamman yanzu da kasan nan ake kukan cewa akwai tsananin rashawa da cin hanci a irin su ɗan masanin kano ya allah kansa ɗaya daga cikin darasin da suka ba mana shine na rashin son zuciya mutumin da in minista in kwamishina ya yi wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya amma har ya rasu babu wanda zai ce ga wani misali na wata alamun da hana guda ɗaya ne kuma har ya gama aiki har zuwa shekarun 1990 lokacin da baban gida yake shugaban kasa wato ya yi minista ba irin tsamin da bai rike ba amma ina nan a gidansa wato na gado gidan kasa har sai da gwamnati zamanin mulkin janar gida aka ce kamar da ake ba da labarin ya zo gidan nasu iga gidan kasa ne shi tsohon gida yi mamaki yanzu kai ne a wannan gidan dama baka da wani gida sai wannan yake a shi gida na dama shi ne a lokacin aka aka ce gwamnati taimaka ta gina masa wani gidan a wata unguwar to kaga yau ko shugaban karamar hukuma mutum ya yi zai yi wuya a ce ya shekara daya ba tare da ya gina katafarin gida ba a idda halin najeriya ta ci a yanzu sannan ba shi da girman kai baya kyamar jama'a ni na san yana zaune wato lokacin da yake raye ina da lokacin da zai fito ya zauna a wato a falansa duk wanda yake so ya gan shi ya san lokacin da zai fito ya san lokacin da zai gan shi eh, kuma ina da wani bayani ko wata bukata za a saurare shi ka san a najeriya mutanen da suke da hali waɗansu ƙuya ma suke yi ko kuma ka gidan mutum a ce a bacci yake yi wani ma ka je gidan kare ne ma zai hana ka shiga. Haji Umar sai ta Wada warin kyale ka haka saboda karancin lokaci na gode kwarai da gaske. To to na gode Haji Nazar a gaida abokan aiki. To za su ji a huta lafiya. Mutuwa na da To masu sauraro yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin me za ku iya tunawa game da marigayi dan masanin Kano Dr. Yusuf Mai Tamasile sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na farko daga jihar Yobe, wake magana daga jihar Yobe. Malam Idris mai turare daga unguwan Lokos. To, Malam Idris mai turare barka da warhaka. Ah, menene me za ka ce abin da zan faɗa a kan marigayi ɗan masanin kano yana mar fatan allah sa makoman ke zama aljanna firdausi amin sabida muna sauraron shahin labaran ku muna jin shawarwari da yake bayarwa a kan yadda tafiyar da gwamnati da shawarwari da yake ba sarakuna da har harkokin da zai yake tafiyar da gwamnati kamar ƙarfin shugabannin ƙasa haka kuma muna jin daɗin bayanansa kuma duk inda da cigo yake ya kai saboda haka muna mar addu'an Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna firdausi ya zama makomansa. To amin Malam Idris mai turare mun gode sai kuma mu je Kaduna wake magana a Kaduna. Alhaji Ruwa ce ne daga nan ga daga. To barka da warhaka. Eh, ina yawa ina wuni aiki. Ina gaji alhamdulillah. muna mishi fata ubangiji Allah gafarta mishi mun yi rashi wallahi sosai Najeriya to amin amin mm, Allah shi rahama su amin amin mm. to to mun gode to bari mu tsallaka jihar Bauchi wake magana daga Bauchi Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to malam Ayuba me zaka iya tunawa dangane da marigayi dan masanin Kano Eh hakika dan masanin Kano mutum ne wanda ba za mu mata da shi ba a tarihin rayuwar mu saboda irin guduma wanda ya baro ma ci gaban Najeriya musamman ma mu arewacin Najeriya kwarai da gaske ba za mu manta da shi ba saboda ya kawo ci gaba kuma ya wayar da kan al'umma kwarai da gaske a kasan nan fatan mu Allah ya ji kansa Allah gafarta masa mm, amin amin Amin amin to. Kuma mutanen kashin da sun ta a gaishe ku suna miƙa mu gaisu Allah ya taimako. To muna ansa kware da gaske madalla. So yanzu kuma za mu je zamfara. Wake magana da zamfara. Hello. Wake magana. To da alamar layin zamfara yana tsintsinkewa don dai ba ma jinka. To wai tashi ta katse. to kar a manta da yau abinda muke magana a kai ah, shine movie movie to ah, daga ina daga movie daga movie to wake magana daga movie awal usman movie to malam awal na'am yaya me zaka ce dangane da dan masanin Kano marigayi dan masanin kano gaskiya mun yi rashi mun yi rashin dattijo mai arziki wallahi tallahi gaskiya ni da na ji ma arziki na ya mutu wallahi tallahi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to amin amin Allah ya sa ya huta to amin Allah ya sa ya huta amin amin yawa wato mun gode to madalla sai kuma jihar Kano to salamu alaikum amin wa alaikum salam wa ke magana daga jihar Kano na Umar officer unguwa offline mai fata dan kungiyar nan ta aminan juna daga nan jihar Kano to officer to ba wanda zai kai mu alhini da nuna cewa mun yi babban rashi wato dan masani na Kano wanda zan iya tana shi da wani abu na alheri da yake da shi na farko duk lokacin da gayyace shi gun taro ko babu zai zai zo wannan halartar wannan taro kuma mutum ne da yake son ci gaba haɗuwar arewa ya ga gina arewa babu cin hanci babu cin rashawa mm. mutumin da a duniya a hasashen shi za ga cewa yi minista yana shekara ashirin da biyar shine wanda yake da gida na kasa har a gama bai taɓa samun wani irin wannan abubuwa ba kaga wannan mu yan kano za mu yi alhini da za mu yi addu'a Allah ya maimaya gurbi da wannan abubuwa saboda samun wannan mutumin gaskiya za a yi wahala wanda za a samu dan masanin Kano gaskiya ina alhini sosai ina taya dukkan yan uwansa da ma yan Kano alhinin wannan rashi Allah ya sa kan kafinan Allah ya ba iyayensa da 'yan uwansa da hakurin jure wannan rashi Umar Ofisa Unguwa Ofula mai fata dan kungiyar ka aminan juna daga nan jihar Kanan Najeriya tashi lafiya. To, to madalla mu gode. To ga wani kira kuma daga Burkina Faso. Wake magana daga Burkina Faso? Isa mai kihi dan Nijar ga hannun Burkina Faso. To, oh, Malam Isa, menene ra'ayinka mm. game da marigayi? Wallahi, wallahi wannan bawan Allah duk ba ni duk gudan waɗin Nijeriya aka ce an yi dashi. na'am ubangiji Allah shi ramshe shi aha amin Allah ya sa muka zaga idon shi na'am Allah ya sa zama lafiya to amin amin amin wallahi ni na na miki gamuwa guda tun tun tun tun tun dubu ɗari tara da saba'in da shida. shekara ta dubu biyu da dubu ɗari tara da saba'in da shida alif ɗari tara da casa'in da shida shida wow eh. tarkashi tarkashi mun gamu cikin garin sokoto Allah sarki mm. Allah sarki ni dan ni na amma na yi zama cikin sokoto kwarai ko da Allah mai ne Burkina Faso to na mun na mun kaɗu mu da shi to masha Allah to mun mm. gode kwarai da gaske da ah. wannan kira naka yanzu bari mu eh. tsallaka mubi ah, wake kira daga mubi Malam Bala ne daga mubi. To, Malam Bala. Na? Me za ka ce game da rashin ɗan masani? wallahi na yi bakin ciki har zazzabi na yi wallahi Allah ya gafarta masa Allah sarki amin amin amin amin to mun gode kwarai da gaske malam bala sai kuma nasarawa jihar nasarawa wa ke magana daga jihar nasarawa ah, wani ne Bilyaminu Hashimu daga wai jihar Nasarawa. To, Bilyaminu Hashimu, menene ra'ayinka game da marigayi? Gaskiya mi babban rashi. Eh. rashin nan ba na kano ne kadai ba najeriya gaba daya haka allah ya gabata mishi to amin amin allah ya sa ya huta amin amin amin amin to madalla malam bilyaminu mun gode to karamanta karamanta dai muna ah, karban tambayoyi ne akan me za ku iya tunawa dangane da marigayi dan masanin kano Dr. Yusuf Mai Tamasile. To, Malam da Naija, wa ke magana, ya sunanka? Abubakar ne daga Neja. To Mala Abubakar ɗan rage rediyon ka ina jin ka ina jin karar ina jin murya ta a cikin rediyon ka. To masha Allah. Yawwa. A rage ko? Hello yawwa ka rage? Eh, eh. Yawwa. To to me zaka ce game da dan masani? To ni dai na daɗe yanzu shekara shekaru gaskiya ina neman ku ban same ku ba sai yau. To. An yi sa ka same mu yau. Kuma yanzu wannan ubangiji Allah ya ji kanshi Allah samu zuwa kun tuke to amin amin amin amin mala abubakar mun gode ubangiji ya zaya zamanin kun mun gode wallahi to madalla muna tare da ku to madalla mun gode mu sai a ci gaba da kira insha Allah za a ci gaba da samun mu sai Bauchi kuma Bauchin Yakubu wane ne daga Bauchi Malam Abdullahi dan asali ne shugaban zakirai na Idris Gadau local gamman daga garin Gadau. To Malam Abdullahi Zakiru na faɗa daidai na ce Zakiru? Eh ka faɗa. Eh, to, to ne menene ra'ayinka ga mada rasuwar marigayi dan masanin kano to ra'ayina dai game da marigayi dan masanin kano mun san shi mutum ne haziki mai tsoron allah mai kwatanta gaskiya kuma addu'ar ubangiji allah ya ji kansa allah ya masa rahama to amin amin kuma ubangiji allah ya sake ba mu wasu masu hali irin nasa a shugabannin nan to amin amin amin amin mun gode kwarai da gaske malam zakir saboda karancin lokaci kuma a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma goben allah ya kai mu yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. to mutanen jamus har yanzu suna can suna ta tsallin murna bayan gagarumin nasarar da suka samu na gwabje kasar chile a gasar cin kofin confederation cup da aka kammala a rasha a jiya inda su 'yan jamus din suka cinye 'yan chile da ci ɗaya da babu wanda kuma wannan ya nuna cewa ashe kocin jamus din nan joachim low ya yi gaskiya da ya ce bari ya kyale tsofaffin 'yan wasa ya yi amfani da matasa kwallon kawai da aka saka raga ita ce wacce last 16 ya saka wasu jamusa din yayin da chile wacce ta taba cin kofa america ta bata lokaci da yawa wajen samun dama amma ba ta yi amfani da ita ba na ta rama wannan ci din har lokaci ya zo ya kule sannan kuma dole a gode wa shi mai tsaron gida na jamus wato mark andre saboda kokarin da yi na kare kwallaye barkatai da su 'yan chile suka yi ta cin lamashi. kwanaki goma da suka wuce an yi kwallo a tsakanin chile da jamus inda suka tashi canjar wato ɗaya da ɗaya a lokacin da ake kwallon rukuni-rukuni a cikin rukunin nasu to amma da aka zo a wannan ta jiya din sai abubuwa suka canja duk da cewa lokacin da aka fara kwallon mutane da dama sun bai wa chile dama da cewa watakila ita za ta ci wannan kwallo wani abu da ya faru a wajen wannan kwallon shine cewa rasha ta nuna cewa lalle ba kamar lasa ba ce kuma ta shirya wa gasar cin kofin duniya din gurungun da za a yi baɗi a can ta hanyar da aka ga shirye-shiryen da ta yi kuma duk damu da ake da ita game da wuraren wasannin da kuma halin 'yan banga na rasha duk an yi ba damuwa an gama lafiya tsohon zakaran kwallon kafa na najeriya wanku kwano wato captain din super eagle na chanda ya ce mutuwar shararren dan kwallon na na cote d'ivoire to shek a kwanakin nan ya kamata ta zama wani hannun kamar sanda ga hukumomi na cewa su tashi tsaye su san abin da suka yi game da ciwon zukata da yake samun 'yan wasan afirka za a tuna cewa dai a farkon watan da ya gabata na yuni na shi tiyote ya mutu a kasar china yana da shekaru talatin kuma ya mutu ne lokacin da ya faɗi yayin da yake karɓar horaswa a cikin ƙungiyarsa ta china din wato beijing enterprises to shi dai kano kansa ya taba kwana da irin wannan ciwo na zuciya a lokacin da yake kwallo kuma shi yasa yake cewa yanzu ga shi an yi asarar shi wannan shakti din kuma kafin shi amma ya asara ma vivian fo wanda shi mata haka ya mutu kuma ya ce ga shi har yanzu bai ga alama an ɗauki wasu matakai na shafa wannan matsala din ba shi kanu an jingine shi har na tsawon watanni tara a shekarar 1996 lokacin da ya samu ciwon zuciya din wanda wato lokaci yana bugawa inter milan ne daga bani aka bari ya koma kwallo bayan da aka yi mashi aiki a ohio da ke nan amurka Mako Kano wanda ya taba zama dan kwallon Arsenal ya sake fuskantar wato aikin tiyata na zuciya shi a shekarar 2014 kuma kamar da aka sani ya taba bugawa sauran kulab-kulab din su Ajax Amsterdam da Portsmouth kuma yanzu haka an ce yana shirin ya bude wata asibiti ta kula da ciwon zuciya irin wannan a abuja wacce aka ce za a kashe sun zurutun dala miliyan goma sha bakwai na amerika a kanta kano dai yana da wata cibiyar kula da wato ba da taimako da tallafi ga masu fama da ciwon zuciya wanda ya zuwa yanzu ta yi aikin tiyata wa mutane 538 a kasashen ingila indiya najeriya da kuma isra'ila jama'a abin da ya sauka labarin wasannin yau kenan daga washington a huta lafiya. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana 'yancin kai daga Birtaniya a shekarar 1776 domin samawa dukan Amurkawa damammakin da ba za a taɓa kwace musu ba. Cikin waɗannan damammaki kuwa sun haɗa da rayuwa cikakken 'yancin kai da kuma kasancewa cikin farin ciki. Thomas Jefferson shine shugaban da ya rubuta furucin 'yancin kai wanda ya yi amfani da kalmar damar da ba za a taɓa kwacewa ba wadda ke kirarin abubuwa guda biyu game da 'yancin ɗan adam na farko ya ce ba gwamnati ce ta ba mu wannan 'yanci ba muna da su ko da gwamnati ba ta ba mu su ba na biyu ba za mu taɓa sadaukar da wannan 'yanci ga gwamnati ba ko da amincewar mu ba za a iya kwace mana ba kuma ba za mu bari a raba mu da shi ba Mr. Jefferson ya yi daidai da ya yi wa 'yancin Amurkawa wannan fasara saboda wannan fasara ta yi daidai da 'yancin da Amurka ta samu daga Burtaniya. Ta waye kamar yadda ya ce, ya dace muddin bayan kuntatawa ta lokaci mai tsawo gwamnati ta ci gaba da ƙin mutunta 'yan ƙasa da kuma ba su 'yanci juyin juya hali ne abu na ƙarshe ga amurkawa sai da suka sama wa kansu sababbin dakaru domin tsare rayukansu ba domin saboda gwamnati mai mulkin kama karya ba amma akan yadda aka tsara domin rage mulki cikin tsananin kunci wakilai hamsin da shida da suka rattafa wa fassarar 'yancin kan amurka hannu ba su ɗauki ayyukansu da wasa ba sun shiga hatsarin zargin su da cin amanar gwamnatin Birtaniya, amma suka gane cewa hakan ya zama wajibi. Benjamin Franklin mafi shekaru a cikin waɗanda suka rattafawa takardar ba da 'yancin kan hannu ya ce, Hakika ya zama wajibi ne mu kasance tare, ko kuma idan ba haka ba, to lallai babu shakka za mu kasance a warwatse. Sun shirya sadaukar da rayukansu domin samarwa kansu 'yancin da ba za ta kwace musu ba, ta kasancewa kawunan su a haɗa ne kaɗai suka samu wannan nasara. A wannan rana ta hudu ga watan Yuli, amurkawa na murna zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai da kuma jarumtakar da maza da mata da suka sadaukar da kawunansu da ba da rayukansu wajen samar da 'yancin da ba za ta kwace musu ba hakika ya kamaci kowane ɗan adam haka a ranar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai ba bikin samun 'yancin kai kaɗai amurkawa ke yi ba amma ya haɗa da dukkan 'yancin da bal'adama suka samu a faɗin duniya wannan shine sharhin amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaici. jami'a jamhuriyar nijar sun ce 'yan kungiyar boko haram sun halaka mutum tara kana sun yi garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai a wani gari da ke kudancin kasar jami'an kasar sun ce a yau litinin 'yan bindiga suka kai hari a garin ingalewa da ke kusa da kan iyakar kasar da najeriya akan dawakai da raƙuma sun kuma ce maharan sun kwashe mutane 30 zuwa 40 mafi yawansu mata da kananan yara a yammacin jiya lahadi inda suka ikirarin cewa ba za su sake su ba har sai an sako mambobinsu a yau litinin wani babban jami'in diplomasiyyar kasar qatar ya mika wata takardar amsa kan sharuɗin da saudiya da ƙawayenta suka gindaya wa ƙasar qatar a rikicin diflomasiyyar da ɓangarorin biyu ke yi bayan da aka kara wa ƙasar tsawon wa'adi da aka bata zuwa sau'i 48 na ganin ta cika su ministan harkokin wajen katar muhammad bin abdulrahman athani ya samu tarbar sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmad a yau litinin a lokacin da ya je mika takardar amsar wacce aka rubuta ta da hannu daga sarkin katar sheikh tamim a cewar kamfanin dalancin labaran ƙasar kuwait ya zuwa yanzu ba a bayyana ko mai wasiƙa ta kunsa ba ko da yake a athani da farko ya faɗi cewa sharuɗan da aka ginda ya wakatar kafin a maido da diflomasiyyar da ita ba za su yi ba To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Sa'ida Hamdin da ta da shirin ta bada umarni da injiniyan mu Malam ne ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.